Babbar kotun jihar Naija a Najeriya ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ake tuhuma da yin sama da faɗi da kuɗaɗe kimanin naira miliyan dubu biyar mallakar gwamnatin jihar a lokacin da yake mulki. Alkalin kotun mai shari'a Aliyu mai yaƙi ya amince da bada belin tsohon gwamna Babangida Aliyu. amma bisa sharaɗin ba da naira miliyan ɗari da hamsin da kuma mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da ƙaddarori ko kuma gidaje da kuɗaɗensu ya kai naira miliyan ɗari biyu a mina. Haka zalika shi ma tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko da suke tsare tare ya samu belin akan naira miliyan ɗari sannan da mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da ƙaddarori ko kuma gidaje waje da su ya kai naira miliyan ɗari da hamsin a Mina. Ɗaya daga cikin lauyoyin mutanen barista Mamman Mike Usman ya ce sun ji daɗin ba da belin amma sharuɗan belin sun yi tsauri da yawa. Ai shi George ɗin ya nuna gwaninta kuma mun yarda da shi amma dai conditions da ya bayar na bail zai ba mu wahala. Kana gaba ba ku iya cika su cikin sauri. Ban sani ba amma Allah zai taimaka. Shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa akan belin da tsohon gwamnan ya samu. Mako da ta shige na yi maka magana cewa abin da Allah ya yi Allah zai maganin shi. Mako ɗaya gashi Allah ya bada beli. Mun yi tawakali da Allah wannan abu da ya sami mu Allah ya kawo kuma Allah ya maganinsa. Mun gode wa Allah mun samu beli. Muna kuma godiya ga magoya bayanmu da suka tsaya shiru su saurare abin da kotu za ta ce muna gode masu da haƙuri da suka yi. Batun sharuɗan da alƙali ya gita na cikawa kafin a baku belin nan babu wani fargaba a wurinku za ku iya cikawa? Babu za mu cika su a yanzu kuwa nan da awa ɗaya za mu cika. A wannan karon dai magoya bayan tsohon gwamnan sun yi dafifi a harabar kotun duk kuwa da jami'an tsaron da aka jibga ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. A sunana Malam Yaya Muhammad Usman kuma ni mazaunin Mina ne. eh to gaskiya abin murna ne ga kowanda ya zauna ya saurari yadda karan ta tafi alkali ya kawo hujjojin da ya sa zai ba su beli laifuffukan da aka ayyana a kotu belebu offenses ne so kuma beli ba shine yanke hukunci ba kaga ko bai kamata a ce an hana beli ba a yanzu dai alkalin kotun ya sanya ranar sha biyu ga watan shidda mai zuwa domin ci gaba da sauraron shari'ar Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.